أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 آية wannan sallar idin da aka yi idan ba a zaune lafiya to ba fa za ta yi ba kowa kama gabansa zai godiya ta tabbata ga Allah wanda Allah bai gushi ba ta hanyar kwarara wa mutane abin da ya dace sananne ne sannan Allah ta hanyar kwarara fadalarsa da baiwarsa da wannan ya sifantu tsarki ya tabbata ga Allah sannan da kuma gode masa duk wani wanda kaga idan ya kare ya ɗauru a arziki ko a kowace irin matsala to Allah ne ke ɗora shi wanda kuma Allah ya ɗora shi to babu kuma wanda ya isa ya karya shi Don wani wanda kaga ya samu wadata da arziki to Allah ne ya azarta shi wanda duk kaga ya samu ilimi to Allah ne ya sanar da shi sannan Allah shi yake shiryar da wanda yake rudadde Allah ka shiryar da mu sannan shi yake shiryar da wanda ya bata sannan shi yake kawo agaji ga mutumin da ya shiga cikin bakin ciki da masifa da tashin hankali Allah ka yaye mana bakin ciki da masifa da tashin hankali sannan shi yake ba da lafiya ga wanda aka jarrabe shi sannan abubuwa na ma'anoni wanda ba a gani a ido na damuwa Allah shi yake kwance su sannan duk wani wanda kaga ya ci ya koshi Allah ne ya ciyar da shi wanda kuma kaga ya tufatu to Allah ne ya tufatar da shi in yana cikin tsireci idan kana da tarin tuba-tubai da kusakurai shi kaɗai zai goge maka su Allah shi ne wanda yake suturce al'aurar bayansa Allah ka rufa mana asiri duniya da lahira yana bayar da mulki ga wanda ya ga dama ya kuma fusge mulkin ga wanda ya ga dama a sanda da ya ga dama ya daga wanda ya ga dama ya sauke wanda ya ga dama alheri ga baki ɗaya ya tattara a hannunsa subhanahu wata'ala sannan Allah yana da iko akan kowane irin abu ina shaida cewa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma Allah shi shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya babu wani wanda za a ce wai sai inda shi ne abinda Allah yake na gudanar da mulkinsa zai yi sannan Allah yana da tausayi sannan shi ya san halittarsa cikinsa da bayanta ina da lallai, annabin mu annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzon Allah ne wanda ya gargadi ga duk mutumin da ya saba ma Allah yana da mummunan makoma sannan ya yi bishara ga duk wanda ya bi Allah yana da kyakkyawan makoma Allah ka sa ita za mu tarar sannan shi ne fitila mai haskakawa tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga wannan annabin da iyalan gidansa da matansa da ɗalibansa da wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ran da za mu tattari mu koma gaban Allah bayan haka ina muku wasiya da ni kaina cewa mu ji tsoron Allah a ɓoye da bayyane sannan mu nisanci abubuwan da suke na alfasha ne alfashar da ta bayyana wacce kuma ta ɓoyu sannan mu yi ƙoƙarin gyara abin da ya bayyana na zukatanmu da abin da ya ɓoyu sannan mu kiyaye akan bayar da abin da yake na wajibobi ne da sunnoni sannan mu yi ƙoƙari mu dinga kau da kai daga duk abin da yake yana da muni sannan kuma mu fuskanci duk abin da yake yana da kyau ne Allah ya ce mana ya na Amina amanu taqullaha mu ji tsoron Allah matuƙar jin tsoron Allah kada wanda ya kuskure ya mutu ba kan tafarkin addinin musulunci ba in ka kuskura ka je wa Allah lahira da addinin da ba na musulunci ba ka tashi aiki tun daga kabari za a tambaye ka man rabbuka ita ce ta farko tambaya ta biyu ita ce ma dinuka wani addini kai idan ka mutu akan addinin musulunci kana da amsa Allah ka sa mutu mutu muna musulmi ya ku taron yan uwa lalle yana daga cikin mafi girman ni'ima ta boye da ta bayyane wacce ta fifici a ce za a iya lissafe ta ko a kirgiga ta wacce wato Allah subhanahu wata'ala mai yawan kyauta da karanci yake kwarara mana ita ce ni'imar zaman lafiya a kasashenmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a hadisin Tirmizi. ya ce man asbaha minkum mu'afa fi jasadihi duk wanda ya waye gari a cikin ku Allah ya bashi lafiya a jikinsa sannan aminan fi sirbihi ya samu aminci a cikin ransa da jama'arsa wanda asirbu yana daukan haka sannan malamai suka ce asarbu da fata shine almaslaku wat tariqu idan ka samu lafiya cikin jama'arka da ranka da hanyar da kake bi babu matsala sannan inda hukuti yawmin a wajenka akwai abincin da zaka ci koda na wuni ne annabi ya ce fa ka annama hizat lahu duniya kamar duniya ta riga ta tattaru gare ka ne ga baki ɗaya. wannan hadisi al kirmizi ya ruwaito shi da Ibn majah hadisi Abdullahi bin mihsan sanar ansari da haka aminci a cikin kasashe da zaman lafiya ko da lafiya a cikin jiki sababi ne da ke sa mutum ya samu dama wajen ya bauta ma Allah subhanahu wata'ala yanzu nan ibada aka zo yi sallar ili, inda a ce mutane yanzu da suka zo sallan nan kowa yana da tabbas in ya zo watakila za a buɗe wuta a masallacin nan wasu za su koma wasu ba za su koma ko bam zai tashi da yana tabbatar maka kaso goma na mutane to takwas ba za su zo ilin nan ba to da aka ba yadda za a yi ko ibada ce mutane su bauta ma Allah lami lafiya wallahi sai idan akwai aminci da haka za mu ga cewa Allah yake ce musu ku bauta ma ubangijin wannan daki. falyabudu rabb hadha albayt allazi at'amahum min ju'in wanda ya ciyar da su daga yunwa sannan ya amintar da su daga tsoro shi yasa yanzu bayan Allah da ke tafiya garin Makka aikin haji yana daga cikin abin da kowa ke samun natsuwa da shi shine yanzu duk wani wanda dan uwanka in ya tafi Makka kana da in an kaga wani abu ya same shi sai dai kaddara da Allah ke rubuta wanda ba ya kauce mata ba wai dan sakaci ko rashin kulawa ba da mutanen da Allah ya dauki amanar gurin ya basu dan Allah ya ce wa man da huda ma kana aminan kana shiga wannan gurin ya zama kana cikin aminci mu Allah ka amintar da mu dan haka Allah madaukakin sarki yayi baiwa ga mutanen wa'annan ga wa'annan ni'imomi guda biyu wa'anda suke da su ne idan ɗan adam take yin sanyi kamar yadda Allah madaukakin sarki mai girma yi bayani akan wato mutane sababin arziki na halal da aminci a cikin kwaye bayanin wasu mutane sun samu arziki na halal da aminci a cikin wasu kwanaki da aka yi faɗa musu a matsayin baiwa ya ce laƙar kanar lissaba in fi maskanihim aya ai abin lura ya kasance gare ku ga mutanen garin saba'i jannata ne an yamilin wa shimali ga su da manya-manyan gonaki arziki za ka ɗiba nan garin gona ne garin wato gona ta zo garin ne a tsakiya gona ta dama gona ta hagu wanda wasu daga cikin malamai suka faɗa cewa saboda arzikin da Allah ya zo ya zuba a wannan gonakin mace za ta iya shiga gonan da kwando a kanta da kwarashi ko ƙulu irin wanda mata ke tana saƙa idan kayan marmari za ta iya shiga da shi a hannunta tana saƙa amma kafin ta shiga ta je ta fito kayan marmarin sun faɗo da kansu sun cika mata kwando sai dai ta fito saboda Allah ya faɗi cewa kulumin rizki rabbikum ku ci daga arzikin ubangijin ku washkuru la ku gode masa saboda ballatin ba, Allah ya ce gari mai daɗi wa rabbun gafur ga kuma ubangiji yana da gafara Allah ya ƙara faɗa akan aminci ya ce yace waja'alna bainahum wa bainal qura allati na fiha quran zahira mun sanya tsakanin alƙaryoyi wanda muka albarka a ciki alƙaryoyi mabayyana wa na fi hassai da muka ƙaddara fiha tafiya a ciki Allah ya ce siru fiha layali ku yi tafiya a ciki da kuma wasu kwanaki masu aminci yana daga cikin wato lallai zarewan ni'ima ta zaman lafiya a cikin ƙasashe da zarewar lafiya a cikin jiki yana daga cikin abubuwa mafi girma na jarrabawa sannan yana daga cikin abubuwa girma na ainihin wato fitintinu saboda wannan ne annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ya umarce mu yace mu dinga neman tsarin Allah da fitina faqali yace ta'awwazu billahi min alfitani ma dahara minha wa ma batan ku dinga roƙon Allah ya tsare ku daga fitina ta boye da ta bayyane annabi sai da ya maimaita haka so uku yana cewa ku dinga roƙon Allah Allah ya tsare ku daga fitina ta boye da ta bayyane Allah ka tsare mu daga fitina ta ɓoye da ta bayyane a cikin 'yan kwanakin nan gab da sallah babban nan wasu abubuwa suna faruwa a ƙasan nan wanda suke da alaƙa da tsaro kuma galibin malamai sai suka ja bakinsu suka yi shiru wanda Allah maɗaukakin sarki ya ɗora musu amanar da ya kamata a ci sun yi magana ko mun sani ko ba mu sani ba abubuwan da suke faruwa a Najeriya akwai wanda suke da hannu a ciki daga waje wannan ko ka yadda ko kakka yadda haka abin yake najeriya an sha ɗiban mata cewa daga nan zuwa shekare kaza za ta wargaje din na kakkumanta shekara ta dubu biyu da sha biyar da aka yi zaɓe kowa ya ɗauka cewa ƙasar nan za ta wargaje kuma allah subhanahu wa ta'ala ya tsallakar da ita ba ta wargaje ba da haka an kawo wannan sistem ɗin bai yi ba sai ya sake ɗauko wani cikin satin nan na saurari rahoto daga bbc wani dan boko haram ya tuba daga wannan akidar ya bari shi da kanshi yake faɗa cewa ya je san bisa ya zauna a can yace ba yadda za a ce wa'annan mutanen addini suke yace domin an ce addini ake yi saboda shi aka jamu maka shiga yace na je wajen na zauna naga ko sallah ba a damu da ita ba amma kuma sai mu fito waje sai mu zo mu kashe masu sallah sai mu koma yace muna wajen shan kwaya halal ne a wajen yace muna wajen zina ya halatta yi a wajen amma kuma ana cewa addini ake wannan abin masnu'i ne to saboda haka kwanan nan sai munafunci yake fitowa wato damo yana bayyana sannan kirkeci da kuma kurege duka suna bayyana munafakai munafuncin suna fitowa masu imani kuma nan gaba imanin su zai ci gaba da ainihin wato bayyana a cikin waɗannan kwanakin me nake nufi shine abu na farko da yawa daga cikin mutane ya kamata ku sani ga wanda bai sani ba wanda ya sani ya ƙara sani a babin tahasiri matsala tsakanin musulmi da shi'a kakku ɗauka kamar saɓani ne tsakanin mazhabar malikiya da hanafiya saboda tun daga asasi na addini aka riga ka samu matsala da su yau 'yan ɗariƙar tijjaniya da 'yan ƙadiriya da ma ɗan kowace ɗariƙa za ka samu cewa an haɗu da su a usul na addini Shikashikan shikan musuluncin da muka yadda da su shine suka yadda da su ƙur'anin da muke bauta ma Allah da shi da shi suke littattafan fiƙihunsu su ne namu littattafan hadisansu su ne namu su kuma shi'a a usul na addini shikashikan shikan musuluncinsu guda shida ne lokacin da musulmin duniya suke da guda biyar shahadatu Allah ilaha illallahu wa ashhadu anna muhammadun rasulullahi sannan sai sallah sai zakka sai ajimin sai suka kawo wani abu suka kara shine alwulaya to ko ka shaida ba abin bautawa da gaskiya sai Allah idan baka yi imani da wannan wulaya ba aka je lahira hukuncin ka arne ne kai murtaddi ne kai in baka sani ba ka je kai karatu saboda aka ka daina kallon cewa wai rikicinmu da shi'a wai rikici ne ana rikici da musulmi da musulmi a a asasin addinin dama ba mu haɗu ba sannan rukunnan imanin musulmi na duniya guda shida ne an tu'mina billahi wa mala'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadar khairihi wa sharrihi su kuma shi'a nasu guda biyar ne suna cewa at-tauhidu al-adlu an-nubuwa al-imama al-mi'ad in baka sani baka sani to ba yadda za a yi wanda kuka saba da shi tun daga asali wani zai ce kuma sai kun haɗu bai taɓa yiwa saboda haka in baka karanta addini baka je kai karatun addini kakka yaudari kanka to da aka shi'a tana da tanakudi tsakaninta da musulmi tun daga asasi na addini kuma zan kalubalanci duk wani wanda ke garin nan idan na ce ya kawo min abu kwaya ɗaya da ya sani wanda shi'a suke haɗuwa da musulmi ana yi daidai wala ba za ka iya kawo min ba tun daga alola alolar da kake yi daban ba irin taka suke yi ba sallah ba irin taka suke ba kai kake yin azahar da la'asar da magariba da isha'i su suna da zuhure ne suna da magarbe ne mutum zai bari ya hada azhar da la'asar sannan ya bari ya haɗa magariba da isha'i kullum haka suke yin sallah matan annabi mu mun dauka mutanen kirki ne su sun ce sun yi ridda wa ala ra'asihim ma matar da annabi ya mutu tana kirjin shi kuma a ranan dakin a ranan kwananta aka rufe ta a dakin shi a dakin ta ita ce na Aisha sahabban annabi mun yadda mutanen kirki ne sun ce bayan annabi ya bar duniya wanda suka rage addini ba su wuce mutum tara ba kuma wa ala ra'asihim wajen waɗanda suka kafirtan nan shine abubakar shine lamba ta ɗaya sannan sai umar wanda yanzu haka suna kwanci a kabari ga su ga annabin nan har a wannan zamanin wani yana iya fitowa ya buɗe baki kaji yana ce ma umar ɗan luwaɗi umar ko da ya mutu a wannan zamanin wanda suke bibiyar social media sun san ana irin wannan rubuce-rubucen a kira sayyidina Umar a ce masa dan luwadi yana rubuce yana kwance tare da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to wannan shine sannan abu na biyu shine duk wani makami da zaku ga shi'a suna tattali suna tara ku taba tsammanin wai suna tara shine dan yakar wanda ba musulmi ba yanzu a nan kasan ai tana nunawa 'yan nunan cadin da zaka gansu zaka ga suna da alaka ta kudda kudda arna ai to wayanda suke ku da kuke kiran kanku ahlus sunna ne duk ran da suka samu dama makaman da suke tarawa akan ku zai aiki awa ma qawmi lutin minkum bi ba'id ka duba iraki kaga abin da ya faru ka duba yaman kaga abin da ya faru ka duba syria zaka ga abubuwan da suka faru wannan shine sannan abu na gaba kwanan nan cikin bidiyon da aka fitar zagzaki yana faɗa cewa su ba najeriya ba ce a gabansu wani abu ne a gabansu da haka in ma najeriya za ta wargaje ta daɗe ba ta wargaje ba wanda na san jami'an tsaro suna da wannan bidiyon a hannunsu maganar da yake faɗa an yi translation ta, da turanci ya faɗi wannan maganar cewa su ba najeriya bacci a gabansu in za ta wargaje ta daɗe ba ta wargaje ba su akwai abin da suke so su cin ba wannan maganar ya yi ta cikin 'yan kwanakin nan sannan to abinda nake so in kai zuwa gare shi kafin wannan na yi karatu minti goma sha uku na tura zuwa ga jami'an tsaro da kuma duk wanda yake babba a kasan nan ne na faɗa masa na ce di yadda lafiya ta yi daɗi to barin mai ita ne ni idan gwamnati tana da amfani a waje na, bai wuce kaso ɗaya cikin tara ba amfaninta shine ƙasa ta zauna lafiya don harkokin da ake a ci gaba dai ba ni da kowace irin matsayi da alfarma da take mun amma wanda suke rike da mukaman su take rufawa asiri idan akwai gwamnatin akwai su in babu gwamnatin ba su ba mukamin na tura sako cewa wallahi ko dai gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta dauki mataki ko kuma na rantsi da Allah sai ta fadi kuma nayi yi analysis din yadda za a yi gwamnatin ta fadi inda ba su dauki mataki ba to abin da yake ba mamaki sai ka ga mutum dan majalisa ne wani ma sanata ne sai ya miƙi a majalisa sai ya ce ai kawai mutumin nan ya sake shi ya kamata a sake shi wai dan ƙasa ta zauna lafiya ba tare da kowace irin ƙa'ida ba idan aka yi haka idan ana so Najeriya ta zauna lafiya to a kawar da ido da addinin mutum da yankin da ya fito duk wanda ya hukunta shi kowa ya ɗauka cewa ƙasar ce a gaban shi sai ƙasar ta zauna lafiya amma in aka ɗauka cewa saboda yanki da ɓangare da ka fito yankin ne ke gabanka da da da addinin ba gaskiya ba to babu yadda za a yi wannan ƙasar ta zauna lafiya da haka muna kira kamar yadda muka ce idan bincike ya tabbatar bai komai ba to adalci shine a sake shi amma an bincike ya tabbatar ya tabka manya-manyan laifuffuka adalci a hukunta shi saboda wata iya ha uzunun wa'iya kunne mai jin bari sannan ta ji bari sannan kuma a ƙarƙashin wannan nake cewa to abinda ake so na wargaza ƙasan nan an yi ba a samu nasara ba wallahi nan gaba idan aka haɗa kai da shi a ƙasar nan sai ta wargaje so da matsalar da za a samu dillan da shi a suka ɗauki makami suka fara kai farmaki ga ahlus sunna idan ahlus sunna suka ɗauki makami wajen kare kansu to na ran idan Allah Najeriya sai ta wargaje wannan ina faɗawa jami'an tsaro in ba su san wannan ba su sani kuma su kalli kasashen da rigingimu ya faru tsakanin ahalus sunna da shi a duk kasar da aka fara rigima tsakanin ahalus sunna da shi'a na rantsi da Allah kasar wurin gajiwa take da aka mu ba wani mutum da za yi ba wani mahaluki da isa mu masa mujamala akan addinin mu babu shi da aka muna faɗa musu su ɗauki mataki akan wannan sannan shugabanni ya kamata su sani cewa da jinin al'umma da dukiyarsu da rayukansu amana ne a kansu wallahi sai Allah subhanahu wata'ala ya tambaye su sannan akwai wani abu da ke faruwa a cikin 'yan kwanakin nan gwamnonin jihohi an yi an yi da su su dinga biyan ma'aikata naira dubu talatin kowa a jihar shi ya ce ba zai iya ba yanzu dan Allah ta yaya za a yi kasan nan ta zauna lafiya idan yanzu kana da mata ɗaya kana da 'ya'ya biyu kai karamin ma'aikaci ne ba iya biyan ka naira dubu talatin a wata kama kaddara za a baka naira dubu talatin a wata da safe da matarka ɗaya da yayanka biyu za ku ci abincin naira ɗari hudu da rana naira ɗari uku da daddare naira ɗari uku nawa ta tafi ba dubu ɗaya ba idan ka haɗa dubu ɗaya ɗaya so talatin ba dubu talatin ta tafi ba wannan fa ba a maganin kuɗin makaranta rashin lafiya in ya gitta abu kaza in ya gitta a daidai lokacin da sai ka ga ɗan majalisa a jiha ko sanata a jiha sai ka je ka bincika nawa shi ake ba shi a wata ya za ƙasa ta zauna lafiya ba za ta zauna lafiya ba da haka ya kamata shugabanni su duba yana daga cikin abin da ya kamata a duba shine hatta abin da ya shafi harka ta jami'an tsaro ya kamata a duba yanzu kalli abin kunyar da ya faru kwanan nan a jihar Taraba yan sanda wanda suke kula da aikin kamo kidnappers sun je sun kamo wani mutum a Alhaji sun zo hanya jami'an so da suka kashe wasu daga cikin su mutum uku an zo ana bayani sun ce wai a'a abin da ya faru wai yan sandan ba su bayani bane su ma suna tunanin kidnappers to in kuna tunanin sato mutumin nan suka yi a ya kamata wanda aka sato ku riƙe shi har sai kun mayar da shi inda tabbatar cewa ba sato shi aka yi ba to bayan da aka kashe na kashewa daga baya kuma sai aka nemi mutumin aka rasa to muna kira ga zuwa ga jami'an tsaro na kowace ƙasa na kowane ɓangare ya kamata su fahimci cewa najeriya ta zama ita ce a gabansu don idan rigima ta tashi farko da masu suke fara mutuwa kafin wani ya mutu don yanzu rigima ba za ta taso baka tura na zambiza me zan maka a can ai ba aiki na bane ka gani saboda haka idan ƙasa na zaune lafiya kuma sai ku zauna lafiya in ƙasa ba ta zaune lafiya abin kowa ba zai masa daɗi ba sannan a irin wannan matsayin ina yin addu'a da fatan alheri ga gwamnan jihar zamfara na yanzu matawallan muradin Allah maɗaukakin sarki wannan gwamna ya saka masa da alheri mutanen zamfara kun san bala'in da suka shiga sun yi addu'a sun yi ma Allah subhanahu wata'ala kuka Allah maɗaukakin sarki ya kawo masa mafita Da kuma yanzu ya zo da hanyoyi na samun maslaha da warware matsalolin da halin da aka shiga ciki labari yana zuwa min ta hanya ingantacciya wani ɗaya daga cikin ‘yan uwa shi ya faɗa min ya ce wallawa wani lokaci da daddare haka yake fita yana zagayawa don ya gaya yanayin gari yake sannan ya fito da tsare-tsare na taimakon mutane yanzu a cikin jihar albashin da ake ta kuka an ibiya shi ya yadda zai biya ma'aikata wannan naira dubu talatin ɗin sannan yanzu ya ɗauki cewa kowane wata ya fitar da mata mutum takwas za a dinga masu mata masu ƙananan jari naira ashirin idan an ba wannan kategori ɗin takwas, mutum ɗaya, wata mai zuwa a sake ba wasu ya fitar da kuɗin da zai wannan na wata biyar nan gaba masu zuwa sau da haka irin wannan abin da ya yi mu dama mun faɗa mun ce in kai abin arziki mu zo mu faɗa ko baka san mu ba mu da alaka da kai in kai na tsiya kuma mu zo mu faɗa dan mu ba yaran ka bane saboda haka ina kira ga zuwa mutanen jihar Zamfara wannan gwamna su ci gaba da masa addu'a ta alheri manufofin da ya ɗauko na bala'in da aka shiga kasuwannin ƙauye da da ba iya zuwa yanzu ana iya zuwa jiha ta fara zaman lafiya yanzu da haka su ci gaba da masa addu'a ta alheri Allah maɗaukakin sarki ya tsare shi yadda ya ƙoƙarin tsare mutuncin wasu Allah ya yi masa damuwa yadda ya ƙoƙarin tsari damuwar wasu sannan daga ƙarshe shine wajibi ne gare mu baki ɗaya dukkan shugabanninmu mu ci gaba da musu addu'a ta alheri domin addu'an nan ta tsini wannan an daɗe ana yi ba ta canza komai ba to tun da ba ta canza ba mu batta mu dawoyin ta alheri. yanzu nefan nan ta najeriya an tabbatar daga cikin tasirin lalacewarta da in wata ta akwai tsinuwa da an ɗauke wuta sai mutane sai allah ya tsine ma nefa in an kawo sai su ce tsinannu sun kawo haka ake shi yasa tun da aka tsine mata shikenan da ta zama tsinanniya sai kaga kasar da ke makotaka da kokuna ba ta wuta su ba su da matsalan wuta amma ko tun da ta kuta zama tsinanniya kullun cikin matsalan wuta ake da haka shugabannin su ma haka a daina musu addu'a ta tsiniwa jama'a a dinga musu addu'a ta shirya Allah ka shirye su Allah ka kama hannun su zuwa ga abin da yake shine zai zama daidai na alheri sannan daga ainihin wato ƙarshe mu yadda cewa wannan halin da muke ciki wala ba abin da zai yaye mana shi sai mun koma zuwa ga Allah ta hanyar tuba duk wanda bai faɗa muku haka ba bai faɗa muku gaskiya ba mu tuba mu zama mutanen kirki mai ƙoƙari, mu gyara alaƙar mu da Allah subhanahu wata'ala wayannan sune muhimman sakuna da nake ganin ya kamata in faɗa a wannan ainihin wato khutba ɗin. abin da muka faɗa daidai Allah ka ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah ka yafe mana Allah ka zaunar da wannan ƙasar ta mu lafiya abin da zai zama matsala ya hana Najeriya zaman lafiya Allah ka yi mana maganin shi don tsarkin sunayensa da aka bari mu karanta ta larabcin a gurgude alhamdulillahi alladhi lam yazil bil ma'ruf ma'rufa wa bil wa bin nawali وبالن... nawali wal ifdali mawsufa subhanahu wa bihamdihi yujirul kaseer ويغني الفقير ويعلم الجاهل ويرشد الحيران ويحضي الدال ويقيس اللهفان ويعافي المبتلى ويفك المهان ويشيء ويشيء ويشبئ الجائع ويكسو العاري ويقيل الأثرات ويستر الأوراد يؤتي الملك من يشاء وينزئ الملك ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له اللطيف الخبير وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله البشير النذير والسراج المنير صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإيسان إلى يوم المصير أما بعد فأوصيكم ونفسي أيها الناس بتقوى الله تعالى في السر والعلن والسناب الفواحش ما ظهر منها وما بطن وإصلاح ما طرز من ضمائركم استكن والمحافظة على أداء الفرائض والسنن والإعراض عن كل قبيح والإجبار عن كل حسن يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر العباد إن من أجل النعم الظاهرة والباطنة التي تفوق الإنساء والتعداد والتي يسبقها عليها علينا الكريم الجواد جواد نعمة الأمن في البلاد يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم معافى في جسده آمنا في سربه عنده قوت يوم فكأنما حيزت له الدنيا رواه الترمذي وابن ماجه من حديث عبد الله بن مهسن الأنصاري رضي الله عنه فالأمن في الأون فالأمن في الأوطان والمعافاة في الأبدان سببا للتفرج للتفرج الإنسان لعبادة الرحمن فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف فامتن الله تعالى على أهل مكة بهاتين النعمتين اللتين تقر بها العين كما امتن الكبير المتعال على أهل سبع بالرزق الحلال والأمن في الأيام والليالي فقال في الامتنان لقد كان لسبع في مسكنهم آية جنتان عن يميل وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا لا بلة طيبة ورب غفور وقال في الأمن وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وقدرنا فيها السير سيروا فيها ليالي وأياما آمنين وإن صلب النعمة الأمن في الوطن ونزع المؤافاة في البدن لمن أعدم الفتن وأدسم المهن لذا فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم بالتعوذ من الفتن فقال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن فقالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن رواه مسلم من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه عباد الله عباد الله الأحباب إن الحديث عن الأمن في الديار يستدعي معرفة ما يجيب ذلك من الأسباب وأعلى هذه الأسباب هي تقوى العزيز الوهاب الممتثلة في الإيمان والأمل الصالح الموجب لحسن العافية والمعاب كما قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتدى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون ومن هذه الأسباب معاشر الأخيار التي توجب الأمن في الديار الانتهاء عن الظلم هو من أعظم الشرور والأخطار لا سيما الظلم الأفضل لنفسي وشركه بالعزيز الغفار كما قال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ومسك الختام معشر الإخوة الكرام ترطيب الأفواه بالصلاة والسلام على خير الأنام امتثال لأمر الملك القدوس السلام حيث قال في أصدق قيل وأحسن حديث وخير كلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأئمة الخلفاء الراشدين والأئمة الحنفاء المهديين أولي الفضل الجلي والقدر العلي أبي بكر الصديق وأمر الفاروق وذو النورين عثمان وأبي السبتين علي اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم أعنا ولا تئن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا ويسر الهدى لنا وانصر وانصرنا على من بغى علينا اللهم إنا نسألك نئيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منعتنا اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير قضايا ولا مفتونين اللهم آمنا في أو في الأوطان والدور وجنبنا الفتن والشرور وأصله اللهم وأصلح اللهم لنا ولاة الأمور وأسكن أرواح من تقبلته من شهدائنا في الروضة والحبور برحمتك يا عزيز يا غفور ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب